sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan zanga-zangar lumana da ke neman zama ta tarzoma a wasu yankunan Najeriya. Lallai kam a hankali a hankali abu na neman ya ɓaci? ta ganin hoton bidiyo a kafofin sadarwa na tashin hankali. Haka ne Amina, ni ma dai musamman ma daga kudancin Najeriya. Ina nan ina ta tunanin mutanen gida. To Allah dai ya kyauta ya kawo mana karshen wannan al'amari. Amin Aminatu. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan zanga-zangar ta hashtag NSAS inda ta jiyo daga wajen masu ruwa da tsaki. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance. ta bayyana a farkon shirin za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsi Hamza Ibrahim ta fara tattaunawa da shugaban matasa da zai gabatar mana da kansa. Assalamu alaikum sunana uh, Abdullahi uh, shugaban matasa na Najeriya. sudin wannan taro da ya kawo mu nan shine don mu gabatar da korafe-korafenmu akan abun da muka gani yana faruwa a tituna birane na najeriya jihohi daban-daban ni a gani na zan ce zan yi ma matasa barka da arziki akan wannan nasara da muka samu matasa yau sun hito sun nuna mu gwamnati cewa ba su yadda ba da irin cin zarafi da wani bangare na hukumar 'yan sanda suke yi ma mutane a najeriya to alhamdulillahi gwamnati da shugaban kasa sun kukan kukanmu shugaban kasa ya fito kai tsaye ya yi amanna da wannan magana ya kira shugaban 'yan sanda na najeriya ya ce mishi wannan sashi na wannan hukuma ta 'yan sanda da ke cin zarafin mutane a dakatar da shi kuma alhamdulillahi shugaban 'yan sanda na najeriya bai kasa a gwiwa ba ya je ya dakatar da wannan ah, yanki na 'yan sanda da ke wannan cin zarafin mutane abinda kuma ke da ban mamaki shine bayan an samu wannan nasara to sai muka ga abun nan da ake magana cewa ai wannan abun da ake kuka akan a dakatar da shi an dakatar to amma wannan gorafe-gorafen bai bari ba ya zama wani abu kamar na cin zarafin gwamnati ko kuma na shigantaka saboda akasarin matasan da ke saman titi zaki ruba mashaya ne da 'yan wayan da basu da harakan yi abu ne ya zama wanda babu hankali a cikin shi because ya matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin ta ce na yi muku to mi kuke jira kuma kuma gwamnati nan ta yi alkawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda hudodinku za su kasance da matasa ban san wani abin da zai sa a ce yau matasa sun hito kuma yau har ya kai da stage ana buge-buge ana jehe-jehe ana fashe-fashen motoci ni a gani na akwai wata kullalliya saboda mun samu bayanai daga tona asiri cewa akwai wasu mutane wayanda suke ganin manya ne marasa kishin kasa wayanda ke son najeriya yaki ya barke abinda ba su sani ba shine yakin nan idan aka ce ya barke babu wata kasa a duniya za ta yi daukan yan mutanen najeriya sannan yau da irin wayannan abubuwan ne makiyan kasashe na dama da duniya irin su siriya irin su libya suka samu kansu wasu mutanen banza suka je suka jewa su egypt yau ga sunan basu zaman lahiya to mu a matsayina na shugaban matasa a najeriya shi yasa na tara matasa a nan kina ganin su ba iyaka zai musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya ba ne babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yadda kuma ta yi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka matasa ina ganin za mu kira ta zo zauna mu haɗa mu cato daga yau an dai don mu ne a matsayina na shugaban matasa na najeriya na kira cewa wannan zanga-zangan da ake yi cewa an hito na wannan kungiyar ah, na wannan reshe na 'yan sanda da ke cin zarafin mutane tun da an soke shi saboda haka a matsayin shugaban matasa najeriya na ce wannan zanga-zanga a bashi babu shi ya gare kuma mun gode da abin da gwamnati ta yi. ganin cewa a cikin irin korafin da matasan suka fito suka yi sun ce bayan sanarwar shi a inspector general na 'yan sanda don bai kai wato sa'o'i ashirin da hudu ba still aka ci gaba da kuma cin zarafin mutane wanda ma har ya kai ga an kashe wani matashi a jihar Legas duk da uh, wato sanarwar da shi wannan inspector ya yi to kuma ganin haka cewa su suka kara fitowa suka ce to fa su uh, sa ba su ji wannan kira da yi ba kuma duk da haka ana ci gaba da kuma wannan sauyi da aka ce wai an sauya wannan runduna duk da haka mutanen da suke ciki su ne fa suke ciki kuma wato kenan um, ba za a samu a uh, cimma manufan da ake so 'yan sandan najeriya ya ce duk wani ma'aikacin dan sanda da ya yi aiki a wannan reshen na sas kamar yadda suke faɗi ba za a sake bari ya aiki a cikin wannan sabon kungiyar da suka kirkiro ba ko wannan zai koma ofis ya ainihin aiki shi na dan sanda sannan in kina magana kamar kashe-kashe da yake magana ali baki wani labari don gudu da yawa a Legas da ake magana wasu suka taso sai matasa zaune gari banza suka je suna kwashe shagunan mutane suna ɗiban kayan mutane sai masu anguwan suka ta suka zo samu yan sanda suka ce musu ku zo ku taimake mu ga zaune gari banza can fa suna fashe mana shaguna suna ɗiban kayan mu sai yan sanda suka ce a mu kan kun ga yadda aka aje muna nan za mu tsaya saboda muna gudun mu je kuma ku ce muna kashe to kaga duk irin wayan abubuwan mutanen banza sun shigo cikin wayannan abubuwan suna ta sa matasa suna ba su wani tunani na daban wanda abin ba gaskiya ajiya ke da kanki in za ki duba tsakani da Allah eh muna samu ya cewa gwamnati tana da kurakurai irin nata tunda ai ba Allah ba ce to amma kuma inda ka ce mutum kana son ya ba kaza kai tsaye bai gaugawa ba yayi maka to saboda Allah me yake nema wurin shi in ban mu mara mishi baya to ni a gani na tsakani da Allah mu yi to mu mara mu gwamnati baya mu bata goyon baya tun tunda yayi alkawari ai shugaban kasa dattijo ne shekarun shi babu wanda yake da ma duniya yanzu na ban da ya koma ga ubangiji shi a matsayin shi yanzu zai ce zai karya ko kuma yi wasu manganu da ba gaskiya ba ko kuma yi wani alkawarin da bai dace ban tunanin wannan abin da zai taro daga gare saboda haka tun da ya alkawari ya ce za a gyara hudda tsakanin yan sanda da wannan reshen da matasa to mu ba shi dama ya wannan abubuwan amma ba ya wannan zanga-zanga ya ci gaba ba. to a cikin taron da aka gudanar a taron nek an ce za a kafa wata wato kwamiti wanda za su sa ido ko kuma su bincike dangane da wannan batu na karshen wannan runduna ta 'yan sanda to kuma an yi batu cewa za a fitar da wa'yansu jagorori musamman jagororin matasa sannan kuma daga fannin suma a 'yan sanda an ce za a fitar da wa'yansu yaya kake gani kuma wanda kuka ku za ku yi a matsayinka na jagora a wannan kungiya ta matasa eh to muna yanzu haka da nake miki magana mun zauna da shugaban 'yan sandan boye a shi director general na sss mun zauna mu yi magana shi za mu yi zama da inspector general of police za su bayyana mana irin shirye-shiryen da suke so za su yi kuma mu kuma za mu gindaya musu ka'idojinmu da abin da muke gani zai kawo muna maslaha a irin wayannan tsare-tsare da za a shirya so abu ne wanda su ma sun bamu dama kuma ni a matsayina na shugaban matasa manyan kasar nan sun kira mu sun ce muna mu zo mu zauna da matasanmu mu ba su hakuri duk abin da ake tunani za a zauna za a shirya kuma gwamnati shirye take da wayannan shugabanni na hukumomin tsaro shirye suke su yi kuma su duba ga abin da dai ba zai saba ma dokar kasa ba za su yi kokari su tabbatar da wannan abin da aka shirya da gwamnati ya wakana. Eh, me kake ganin ya wato tunzirar da matasa ganin cewa wannan karan ba sun fito ba da irin wannan bore da babu ji ba gani me kake gani ya tunzura su shin akwai wani hakokin su ne da gwamnati har yanzu bata cimma ba zan iya cewa akwai tsakani da Allah matasa suna dan cikin wani hali na rashin samun aiki ba wato ina so mu yi wa gwamnati adalci a matsayina na shugaban matasa na najeriya ba mu taba samun wata dama inda shugaban kasa ya ce yau an ware kudi naira biliyan saba'in da biyar don a tallafa matasa ba ina ganin ba a taba samun irin wannan gaba ba da har gwamnati za ta ce to yau wanga kuɗi na ware shi ne don in tallafa ma matasa na yi zama da ministan matasa da wasanni ya faɗa mini ya ce yanzu haka a kamar ma an kaddamar da wannan portal wanda matasa za su je su cika kuma kana zaune ba sai ka san kowa ba sai ka ga kowa ba za a sa maka wani abu a cikin asusun kamar misali da in ka ba su sunan wani cewa kana da wata masana'anta da kake ko kuma ka koya da gwamnati shirye take ta baka goyon baya saboda ka je ka ci gaba da wannan sana'a taka to ina ganin ai kaman in aka duba ina ganin mu dan yi hakuri abu ne kin san dan adam da sauri amma in muyi yi hakuri insha Allah wayannan abun duk za su za za su wuce mu kan mu da muke nan a matsayin mu na shugabannin matasa ba zaune muke ba kullum bamu mu nan ba nan muna ta kokari mu je mu ga mayan nan mu faɗa musu abubuwan nan ku duba to alhamdulillah ni ba wanda ce ah, matasa an yi nasara a tunda har gwamnati ta fara jin cewa to wanga abun fa ya fara kawai matsayi matasan nan ransu ya don ba ta ban yare haka ba to tunda an yi haka kuma wani ta yi ta yi hubbasa ta nuna cewa to ta ji abin da aka ce kuma za ta yi to a ce sai mu ba gwamnati dama ne war Shamsiya da shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa wato Nastura Ashraf Sharif. To ya zaka kwatanta ko ya kake ganin wannan yunkuri da wannan kungiya ta eh, matasan Najeriya suka fito na ganin cewa eh an ji kukansu su matasa kuma gwamnati ta ce ta ɗauki nauyin duk wani abu da kaje ka dawo tun daga shi har ta yanke ah, ta ce cewa an wato kawo karshen wannan runduna ya kake gani kuma duk da wannan batu da gwamnati ta yi kuma matasan duk da haka ana samu waɗanda suke fitowa suke yin zanga-zanga har ilau. gwamnatin ta yi ba cewa mutumin arewa adalci wajen daukar wannan hukunci da ta yi ba saboda mun yarda cewar ana samun cin zarafi daga jami'an 'yan sanda soja ba a najeriya ba ta duniya ana samun wannan abu amma mu abin da muke kallo a lokacin da gwamnati ce ta dakatar da wannan abu su mutanen kudancin najeriya da suka nuna cewar 'yan sandan sa sun da abin su ne musashen adalci su musashen kyautawa to shi kenan gwamnati ta soke musu amma mu mutan arewa muna fama da rashin tsaron nan shi ne abin da idan ne. mu a arewacin najeriya rundunar yan sandan nan ta wannan sasunan tana taka gudunmawa mai kyau da karfi sau da yawa a wasu gurare da yawa a arewacin najeriya in ba kuma ta ba sau nawa a jihar maiduguri wannan sas suke kwato sojoji da motocin soji da yan boko haram suka kwace daga hannun sojoji kuma ni mutanen maiduguri sun bar labari suna cewa yanda yan boko haram suke tsoron rundunar yan sanda na sas ba sa tsoron sojoji haka so da haka mu kin ga a zo muna halin da muke ciki na wannan rashin tsaro a zo ce an ruguje wannan abin kuma an kwashe yan sanda ce su koma abuja su tare abuja yanzu ki auna ki gani daga ranar da aka ce an rushe sas ɗin zuwa yau ki duba yadda ake a takin ƙauyuka a arewacin najeriya kin gani jihar katsina a ƙarƙashin sabuwar lokal gamma da faskar lokal gamma da ba tsarin ƙauyuka da dama a kwanakin nan irin bindiga gadin sun shiga ƙauyuka suna cewa mutane abu da suka gada biyu ke da sannan ga abin da ya faru a kagara ƙauyukan kagara nan saboda 'yan sanda janye su mutanen suka zo suka dinga kashe mutane suka rasa yadda za su yi sai zuwa suka yi police station suka ɗebi bindigogi ɗan banga suka fita suka tare suka tare su haɗo 'yan kabilu a cikin faɗin najeriya daban-daban kuma da ma matasa waɗanda a wannan karon an gani cewa wato muryar matasa an ji shi gwamnati ta ji muryar matasa kuma har ya sa ta yi yunkurin ɗaukan wannan mataki shin ya kake ganin wato matasan najeriya za su ma su fito su eh, bayyana irin eh, damuwa da ke ci musu tuwa ƙwarya musamman ma a yankunan su cikin Najeriya ai abin da masu mulki suke yi da 'yan siyasa da manyan mutane shi ne ba sa son shi matashin ya gane san kansa. Ki auna ki gani abin da masu suka nuna ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar su ne kaso 63 na mutanen Najeriya. To idan da matasan Najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake na sana da suka suka ce ba su yadda da albashi da kudaden da ake dauka na bawa sanatoci ba da yadda aka mai da kwangila a kasar nan tsakanin ma'aikatan gwamnati ce da sanatoci da wasu 'yan siyasa gaba ɗaya arzikin kasa an rike shi a tsakanin waɗannan mutanen guda uku so da haka shi yasa da 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati su ne suke yin cin karansu ba babbaka akan kasar da kasa to da yau matasan za su taru su ce ba su yarda da wannan abun da ake yi ba a yau sai an canja wannan abubuwan da za su haɗu su haɗa kansu su haka a yau sai an canja wannan abubuwan. to baka ganin yanzu an ɗau hanya. ai shi ne nake gaya muke ni ina goyon bayan wannan al'amari ba wai magana sa za a ba mun san su wanda suke wata zanga-zanga suna da manufofin su ta daban amma in ce a zauna a tsaya a dubi matsalolin ƙasar nan kin gani yanzu matsala mafi girma a ƙasar ita ce harkar rashin tsaro a fara tsayawa a sa gwamnati a gaba sai an kawo tsaro a zo a rage kuɗi da ake kashewa wajen harkar tafiyar da gwamnati ana ɗorawa mutanen ƙasa da talakawa da rago 'yan ƙasa harajai na da babu dalili kuma su ta ana matsa su kuraren ko kuraren suna zamewa suna tafiya aljihu wasu tsirarin mutane a yaƙi wannan sannan a zo a yaƙi magana cin hanci da rashawa a tsarin mulkin ƙasa inda matasan za mu so su sasa da kansu ce ga abin da suke so kenan a yi ki ba wannan abin wata guda sai a biya canji a ƙasa a tsaya a dubin matsalolin da suka dama al'umma a yi magana su ba a ɗauki wani ra'ayi ko na 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyarsu na siyasa a ciki ba a tsaya a yi wani amfani da abin a gyara ƙasa shine abin da yake mai kyau ba abu ra'ayin wasu 'yan siyasa a sa wani abu na siyasa a cikin sa ba hmm. mun an ce za a sa wani abu na siyasa da ra'ayin a sa wani 'yan siyasa a sa wani abu ba za mu shiga ciki ba har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai jihar Kaduna inda Shamsiya ta yi mana hira ta wayar tarho da masanin harkokin tsaro a kasar Manjo Yahaya Shiku. mataki a kansa to in an samu wanda suka sa mai za a ɗau mataki waɗansu kuma a irin arewacin najeriya waɗanda mafi yawa za ka ga an baro allah ba mai cewa zai ja da hukuma amma a yanda al'amura suka taso daga kudancin najeriya yanzu ta bayyana har waɗanda ba su so su yi magana shi yanzu suna yi daga nan kudin da arewacin najeriya suna nuna ai su ma can baya an yi musu kuma ina tsammani kasancewar abin ya yayi shi yasa gwamnatin tarayya yanzu ta ba gwamnonin nan dama su je jihohinsu don gudanar da bincike akan Haka. cewa wato kenan um, um, um, duk waɗansu laifuffuka da waɗannan 'yan sanda suke kamar yadda kai bayani cewa a wani lokacin ma har da sa bakin gwamnatoci daga jihohi to idan muka duba a wani bangaren kuma a cikin duk eh, har ilo a cikin wannan kididdiga da aka fitar an fitar da cewa akwai inda waɗannan jami'an 'yan sanda suke wato karban cin hanci da rashawa wajen yadda suke karɓan suke amshan kuɗaɗen beli wanda bai kamata ba kuma wanda an duba an gani cewa a irin waɗannan abubuwan baya ciki to gaskiya maganan yadda ake kuka da su musamman akan beli ko mutum ba mai laifi ba ne mutum da ya riga ya je wajen 'yan sanda da niyan wani ya je an sauni laifi ko an kai korafi a kansa to ba zai iya fita haka nan ba sai ya kashe kuɗi ko sai ya san wani yake jama'a sun dade suna kuka za ka ji suna yakuwa suna faɗan cewa beli kyauta ne amma hakikanin gaskiya kowa ya san ba kyauta suke ba da beli ba sai ka san wani ko kuma sai ka kashe kuɗi sannan abin da ya shafi na hanyoyi wasu lokuta ka ga a hanya ma ana tafiya hanya ta cushe yadda za su fito saboda suna rikiyan wani babba ko wani sanata ko minista su zo suna faffasa motocin mutane in ba a kauce an ba su hanya ba saboda kawai suna rikiya to duk wani yana da cikin korafe-korafen bukatar kuma abu ne wanda a gaskiya tun tun ya kamata a ce a dan mataki ya kamata a gyara amma yadda ake gudanar da abubuwa a kasan talaka ya ta kuka akan al'amari ba za a dan mataki ba mm. sai wato ya tura al'umma bango ya sa har har suka fito suke irin wannan zanga-zanga na cewa suna nema a wato a samar masa da hakkinsu kana ganin irin wannan irin wannan ne saboda ai a cikin wanda suka fara maganin wannan al'amari na a kawo ƙarshen wannan runduna ta sas suna magana akan cewa cin zarafin da take yi ya fi kokarin da take na wurin wanzar da tsaro kuma al'amarin da za a duba shine bai yiwuwa a ce a ɗibi kuɗin talaka a sai ma ɗan sanda bindiga a horar Shamsiya ta taɓo mutanen Legas inda ta tattauna da Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan Arewa na jihohin yammacin Najeriya amma zai daɗa gabatar mana da kansa. Jagoran ƙungiyar haɗaɗɗiyar matasan Arewa na yammacin Najeriya gaba da jihohi shida bai ɗan masani ne na kasta. A gaskiya za a yi abin da su 'yan sandan sa suka yi sukan wuce gona da iri. da ko waɗanda laifin su bai kai su bai ma cancanta ma a tsayar su na minti ashirin ba amma suna prison wasu kuma an kashe su a tsare yaro a kama yaro yanzu ko wani yaro ana ce mai murtala daga adaba rago yake sun kame shi sun an shi mai laptop sun an shi mai wayan shi yana da kuɗi dubu ɗari da tamanin a akawun su zare yanzu yaro yana prison yan sanda kenan su yan jami'an tsaro kenan yan sa ɗin eh, ba dukkan su ne ba barayi amma mafi bannar da suke yi ya ɓaci za a ga mutum da ga mutum ba ma ce ɗan sanda ba ne ya yi kalan ko ya yi sa wani irin gashi da wani kaya daban da kai gashi kaga barawo ya yi ɗin kan shi ya sa ya yi riguna ne marasa da kyau ka ga su ba wani kayan yi tare da su suna cin karansu ba baka. Amma gaskiya shi a ƙasar a ƙasar Ogun wannan fesa shi ake jan amfani da shi yana kashe mutane wallahi yan sas ne su gama da shi shin kana ganin cewa a ah, wannan kamar yadda na yi magana na ce adadin yana daɗa karuwa ko ce ya karu wanda kan ana ganin ko ba a ɗaukan mataki ne da ya kamata akan waɗannan jami'an tsaro wanda har yake sa yawan cin zarafin da suke wa al'umma yake da yawa. Eh, samu ɗan sanda haziki wanda yake ya kware ya kai duk inda ka kaduna dole za a ji aikin ɗan sanda wannan zai yi a ce irin waɗannan mutane an cire su ga aikin aikin tsaro ba karamin hadari bane a ƙasa amma a cikin 'yan sa musamman a ce maka a nan ƙasar kudan kudancin najeriya nan ƙasar kudu kudu nan wallahi tallahi suna cin zalo fiye da yadda ake zato mu abu ne muka nema a yi ma 'yan sandan nan a yi reform ɗinsu a musu a musu kwaskwarima a gyara aikin nasu duk wanda ga yana yana da mummunan laifi um, a kawar da shi daga aikin nan sanda yanzu kuma ma yan za a yi wani abu fi sabili da shi ne a nemi civil society kungiyoyin kare aikin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatan duk inda za a aiki ake so na taɓa zuwa na taɓa zuwa police station ni dan human rights ne na taɓa zuwa police station a ijoro Badiya na nuna kati na na adatti kati na Southwell domin abun ya riga ɓaci marasa gaskiya zai shiga cikin wani al'amari sun fasa prison sun wannan shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.